radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Hausa Radio Biyoci na kuka kamo daga nan birnin Tehran a shirinsa na daren yau Litinin. Muhammad Awal Bauchi ke muku sallama da fatan amuni lafiya. To gajeren abubuwan da muke dauke da su da suka da labaran duniya da kuma shirye-shiryen na ko kun san Afirka a yau muryoyin masu saurare kisoshin rayuwa shiri na musamman kan sallar idi babba sai kuma shirin duniyarmu a yau to waɗannan da idan Allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan da kuka tare da mutum daga farkon su har zuwa ƙarshe inda halin yanzu za mu fara da shirin nan na ko san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin goma sha tara ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai a takwas ga watan zulhijjin shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha tara ga watan yulin shekara ta 1961 kasar kuwait ta sami yancin kanta daga mulkin mallaka na turan burtaniya kasar kuwait ta kasance wani bangare ne na kasar iran a lokacin mulkin sarakunan hahaman shawa a kasar iran amma cikin karni na goma sha shida miladiya fiye da shekaru 400 kenan da suka gabata turan portugal suka kwace iko da yankin kuwait tare da fitar da ita daga iran sai dai a cikin karni na goma sha bakwai da goma sha takwas yankin ya koma a ƙarƙashin dolar usmaniya amma a cikin shekara ta 1899 turawan ingila suka kwace iko da kuwait daga hannun dolar usmaniya bayan wani lokaci da gano rijin mai a yankin kamfanonin burtaniya da na amurka sun ci gaba da ƙara faɗaɗa ayyukansu a cikin kasar ta kuwait domin kwasar ganima ta ɗanyen man fetur da ƙarshe dai yankin kuwait ya samu 'yancin kai kuma ya zama ƙasa mai cikakken 'yanci a ranar 19 ga watan yulin shekara ta 1961 masu ware ko kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a ranar irin ta yau aitullah muhammad hussein kashiful gita babban malamin addini ya rasu a kasar iraki an haife shi a birnin najaf na kasar iraki kuma ya fara karatu a gaban iyayensa waɗanda suka kasance manyan malaman addini ne kashiful gida ya gudanar da ayyuka na yada addini a kasar iraki da wasu kasashen musulmi waɗanda suka hada da masar iran da kuma palestino hakanan kuma ya rika gabatar da jawabai na faɗakarwa musamman ma bayan yakin duniya na ɗaya a lokacin da turawa suka yi darar kasashen dolar usmaniya ya rubuta littattafai da dama a bangarori daban-daban na ilmomin addinin musulunci. da karshe masu ware kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 19 ga watan yulin shekara ta 1979 juyin halin mutanen kasar nicaragua ya kai ga samun nasara kafin haka dai shugaba sumozu ɗanka makarya kuma ɗan koren ƙasar amurka shine kan kujerar shugabancin kasar ta nicaragua wanda ya fara mulki tun a cikin shekara ta 1967 amma 'yan tawayen kasar waɗanda suka kafa ƙungiya mai suna sindanista tun a shekara ta 1963 sun fara yaduwa zuwa duk faɗin ƙasar da ƙarshe dai a shekara ta 1970 gwagwarmayar sindanista ta fara samun nasara sannan kuma suka sami nasara ta ƙarshe a rana irin ta yau a shekara ta 1979 bayan da suka kwace iko da birnin mamaguwa babban birnin ƙasar sannan tsohon shugaban ƙasar ya tsere zuwa ƙasar amurka masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirin na farko daga misalin karfe shida da minti zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

to madala bayan shirin kusan yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda tahir amin zai karanto ga labaran duniyan da farko ga kanansu. iran ta ce za a gudanar da zagaye na bakwai na tattaunawar jcpoa bayan kafa sabuwar gwamnati habasha ta ba da sanarwar kawo ƙarshen cika madasar ruwa ta renaissance ƙasar rasha ta gwada wani sabon makami mai linzami mai sauri yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa za a ci gaba da tattaunawa dangane da dawowar amurka cikin yarjejeniyar jcpoa bayan an kafa sabuwar gwamnati a ƙasar a nan gaba kamfanin dillacin labaran iran press ip a takaice ya nakalto sa'id khatib zade yana faɗar haka a wata hira da ya yi da 'yan jaridu ta kafar sadawa ta intanet a yau litinin a nan birnin tehran Zade ya kara da cewa a cikin tattaunawa wanda suka gabata har zagaye na shida an sami ci gaba mai yawa sai dai ya kara tabbatar da cewa iran za ta koma kan yarjejeniyar jcpoa ne kawai idan amurka ta ɗage dukkanin takunkuman da ta ɗora wa ƙasar bayan ficewarta daga yarjejeniya a shekara ta 2018 sannan ta tabbatar da cewa an ɗage takunkuman sannan za ta koma kan yarjejeniyar kafafen yada labarai na kasar habasha sun ba da labarin cewa an kawo ƙarshen aikin cika madatsar ruwa ta renaissance karo na biyu a yau litinin tashar talabijin ta almadin ta kasar lebanon ta bayyana cewa a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ne gwamnatin kasar ta habasha ta saida wa kasashen sudan da kuma masar kan cewa ta fara aikin cika madatsar ruwa ta renaissance karo na biyu sanarwar dai ta sanya kasashen biyu suka garzaya zuwa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya don tattauna batun da manya-manyan kasashen duniya sai dai taron nasu da kwamitin tsaron har yanzu bai fidda wani bayani ba har ila kasashen biyu suna ganin kasar habasha ta keta wata yarjejeniya tsakanin kasashen biyu wacce suka rattabawa hannu a shekara ta 2015 dangane da matatsar ruwa ta renaissance gwamnatin kasar rasha ta ba da sanarwar cewa ta gwada wani sabon makami mai linzami wanda saurinsa ya ninka saurin sauti akalla haso biyar tashar talabijin ta firas tv a nan tehran ta bayyana cewa an gwada makamin ne daga jirgin yaƙi na ruwa mai suna admiral goshkov a cikin tekun white sea kuma makamin ya sami bararsa mai tazar kilomita 350 daga inda aka cilla shi labarin ya kara da cewa makamin wanda shugaban ƙasar rasha vladimir putin yake kiransa makamin da ba a ganinsa ana iya amfani da shi daga kan motocin yaƙi a kan tudu da kuma duk inda ake son amfani da shi ƙasar rasha dai tana ta samar da sabbin makamai a cikin 'yan shekarun da suka gabata don tabbatar da cewa ta kalubalanci barazanar makaman ƙasar amurka a duk wani yakin da zai iya tasowa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran mutane akalla goma sha bakwai ne suka ɓace bayan da wani jirgin ruwan ɗaukar kaya mai suna niko avanka ya nutse kusa da birnin morovia babban birnin ƙasar liberia kamfanin dilancin labaran reuters ya bayyana cewa kafin haka ya faru an hana jirgin motsawa daga tashar jiragen ruwa na morovia don rashin cika sharuɗan shiga ruwa amma a ranar asabar da ta gabata ce jirgin ya kama hanya zuwa wata tashar jiragen ruwa a ƙasashen kudancin afirka amma ba daɗe ba jirgin ya aika da saƙon shiga hatsari ga masu gadin jiragen ruwa a birnin morovia sannan kafin ma'aikatan ceto su isa inda jirgin yake ya fara nutsewa labarin ya kara da cewa an ceci mutane goma sha ɗaya daga halaka amma kuma waɗanda suka tsira sun bayyana cewa yawansu ya kai kusan 28 wanda ya nuna cewa kimanin mutane goma sha bakwai sun bace. Hukumomin a ƙasar liberia dai sun ce sun kama mai jirgin wani ɗan ƙasar china wanda yake cikin ƙasar a lokacin da hatsarin ya auku don ƙarin bincike a fagen wasanni kuma shafin yanar gizo na kwamitin gudanar da wasannin paralympic tokyo 2020 a birnin tokyo na kasar japan ya bayyana sunayen 'yan wasa wa'anda suke gaba a wasannin da ake gudanarwa yanzu a kasar ta japan inda sunan murtada meherzad dan wasan kasar iran wanda yake wasan volleyball na guragu a zaune yana daga cikin sunaye na farko shafin yanar gizo na paralympic ya kara da cewa ya zuwa yanzu wa'annan 'yan wasa su ne a gaba a wasannin da suke yi a kasar ta japan a bangaren wasannin guragu ko kuma para olympic masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To Tahir Amin kenan ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya daga nan Hausa Radio biyo ya nan benin Tehran. Yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen suka saura mana inda zan fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a nahiyar mu ta afirka kana kuma suke ci gaba da daukan hankula don yin sharhi a kansu to da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa cikin yan kwanaki nan da rikici da tarzoma su mamaye bangarori daban-daban na kasar afirka ta kudu da cewa dai alamu suna nuni da cewa abubuwa sun fara lafawa kamar an kawo ƙarshen lamarin to amma dai lallai wannan rikici ya janyo wa ƙasar barnar gaske ta ɓangarori daban-daban da suka hada da tattalin arziki tsaro da kuma uwa uba mutuncin kasar a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashen da ake girmamawa a nahiyar mu ta afirka don haka shirin namu na yanzu zai dubi ne kan wannan batu na mutuncin afirka ta kudu din da ma kuma wato mutuncin 'yan afirka a yanayi na gabaki daya idan duniya sakamakon abin da ya faru a kasar afirka ta kudu da kuma tushe da musabbabin wannan hali da kasar ta shiga da ya kai ta ga irin wannan yanayi da duniya ta gani na irin yanayin sace-sace da shauransu da ake a kasar don hakan ya zamanto izina a gare mu baki daya da kuma shauran musamman ma dai shugabanni na kasashen mu na afirka don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance. To masu saurari barkamu da sake saduwa. Ko shaka babu rikicin da ya kunno kai a kasar Afirka ta Kudu cikin 'yan kwanakin nan na kira da a saki tsohon shugaban kasar Jacob Zuma da ake tsare da shi a gidan yari saboda laifin kin girmama umarnin kotu da aka yi masa wanda kuma daga baya wannan rikici da kuma kiraye-kiraye ya rikide ya koma tarzoma da sace-sacen kayayyakin musamman ma dai a manyan shaguna na mutane da na 'yan kasuwa a wasu daga cikin biranen kasar wanda wani lamari ne wanda ya janyo wa kasar hasarar gaske a bangarori daban-daban kamar yadda muka bayyana na tattalin arziki da aka ce ya dara abin da aka yi hasara din ya dara dala biliyan guda ya zuwa yanzu sannan kuma uwa uba a bangaren mutunci da girman da ake ganin kasar afirka ta kudu a idanuwan duniya wanda wannan ba kawai ya shafi su mutanen kasar afirka ta kudu da kuma kasar bane hatta ma dai sauran al'umma baƙaƙen fata an taɓa mutuncinsu sakamakon yadda 'yan kasar suka dinga waso son kayayyaki wanda ba nasu ba da kuma nuna kansu a matsayin wasu irin mutane marasa sanin ya kamata wanda ko shaka babu irin wannan kallon da ake yi wa afirka ta kudu din kafin faruwar wannan lamari zai bambanta nesa ba kusa ba da irin kallon da ake mata bayan faruwar wannan lamari din abin tambaya a nan shine me yasa hakan wato me yasa za samu irin wannan na irin kallon da ake mata din kafin lan faruwar wannan lamarin da kuma yanzu a halin yanzu da waɗannan abubuwa suka faru to yayin wannan amsa wadan tambaya dai lalle wajibi ne a yi ishara da wasu abubuwa wadanda suka faru kuma suke faruwa a ƙasan wanda waɗannan abubuwa suna daga cikin irin abubuwan da suka janyo abin da ke faruwa a ƙasa din da kuma irin yanayin yadda za a ganta misali idan muka duba cewa a wani taron shugabannin kungiyar nan ta G7 na masu karfin tattalin arziki da wanda suka ci gaba a duniya karo na 47 kenan wanda a gudanar a Burtaniya a watan Yulin nan da ya gabata kasar Afirka ta Kudu ita ce kawai kasar Afirka guda da aka gayyata wannan taro wanda a irin mahangar da su waɗannan ƙasashe suke ganin suna ganin afirka ta kudu din a matsayin wata ƙasa a afirka wacce ta ci gaban nesa ba kusa ba a bangarori daban-daban wanda kuma shi kansa wannan wani abu ne wanda yake shugaban ƙasar sarar ramaphosa a wata tattaunawa da ya yi da kafafen watsa labarai a bayan fagen wannan taro din ya bayyana cewa ya yi imanin cewa al'ummar afirka ta kudu sun yarda da abin da gwamnatinsa take yi saboda a cewarsa abubuwa suna tafiya yadda ya kamata a ƙasar afirka ta kudu to sai dai kuma wata guda bayan wannan taro da kuma wannan manganu da ya yi sai gashi nan kasan ta fada cikin irin wannan yanayi na rikici da sace-sacen kayayyaki da kone-kone da dai wato yanayi na tarzoma wanda a sandiyar haka din aka yi sanadiyan tarwatsa da kuma lalata dubban harkoki na kasuwanci a ƙasa din wanda kamar yadda muka bayyana yanzu zuwa yanzu ana magana cewa kasar ta yi hasaran kudaden da suka kai sama da dala biliyan guda cikin 'yan wannan kwanaki na waɗannan rikici sannan kuma alal kalla mutane sama da 200 su rasa rayukansu a yayin wannan tarzoma da ta faru wannan lamari da irin abubuwan da suka faru a afirka ta kudu irin wannan tarzoma din da a hakikanin gaskiya idan muka duba ba shine irin wato karan farko da ita kanta afirka ta kudu ta fuskanci irin waɗannan yanayi na rikice-rikice din ba a baya ma dai irin waɗannan sun faru kamar yadda watakila za mu gani a nan gaba to amma abin tambaya a nan din me yasa su waɗannan ƙasashe suka rufe ido suke nuna ƙasar afirka ta kudu a matsayin kamar komai suna tafiya daidai sannan kuma shi ma kansa shugaban ƙasa din yake nuna cewa kamar komai suna tafiya a daidai a ƙasa din ta yiwu kallo na farko waɗansu za su yi tsammanin cewa za a ce watakila saboda irin irin yanayi kasan afirka ta kudu din yanayin yadda ake ganin ta a matsayin kamar wata kasa wacce ta samu gagaruman ci gaba bangarori na wato masana'antu da ci gaba na ta tsarin demokradiyya a nan nahiyar mu ta afirka bayan shekaru aru-aru na mulkin danniya da wariya na fararen fata to saboda haka irin waɗannan ci gaban da ake ganin afirka ta kudu din ta samu a bangarori daban-daban wanda kuma hakika ne akwai haka din watakila a iya ganin su a matsayin abinda watakila suka janyo hankalin su waɗannan kasashen turai din kasashen yammacin nan suke ganin afirka ta kudu da irin wannan mahanga duk da cewa akwai abubuwa da dama waɗanda ake gudanar da ƙasan waɗanda suke abubuwa ne wato abin ayaba ko shaka babu cikin tsawon waɗannan lokaci afirka ta kudu ɗin ta yi ƙoƙari wurin gujewa rikici na siyasa da ya shafi wasu ƙasashe na afirka waɗanda suka sami bayan samun yancin kansu irin rikice-rikice na siyasa da ya dinga kullowa ƙasashe daban-daban na afirka bayan samun yancin kai duk waɗannan afirka ta kudu ɗin ta yi ƙoƙari gurin gujewa irin waɗannan rikice-rikice kuma haka ɗin za a iya ganin irin wannan duk da cewa ko abubuwa wanda suke faruwa a ƙasa amma da za a iya cewa irin waɗannan abubuwa da iya ganin cewa an sami da irin wannan wato an samu gujewa irin waɗannan yanayi na rikici wanda watakila irin waɗannan abubuwa ɗin yana daga cikin abubuwan da suka sanya jam'iyya mai mulki a ƙasa din ta ANC ta dinga kokarin musanta wasu irin abubuwa da suke faruwa a ƙasa a cikin ƙasa din musamman batun da shafi rashawa da cin hanci wanda ya katutu a tsakanin wato jami'an gwamnati na ƙasa din wanda haka din ya sanya da dama daga cikin mutanen Afirka ta kudu ɗin suna ganin gwamnatin ta gaza gurin biya musu bukatunsu wannan ya daga cikin babban lamarin da yake ciwo Afirka ta kudu tuwa kwarya wanda kuma tun da jima da dama suna maganan suna nuni da cewa kamar wata nakiya ce kuma bom da aka riga da aka dasa wanda yake kowane lokaci na iya fashewa wato wannan batu na rashawa da cin hanci a ƙasa din dubi cikin irin yanayi na ƙasa din zai ga cewa irin tsananin yanke kauna da ya shiga cikin zukata musamman matasa a ƙasar Afirka ta kudu din watakila wannan yanayin ya daga cikin abubuwan da ya sanya su suka nuna kansu ta hanyar irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a halin yanzu a ƙasan na sace-sacen kayayyaki da kone-kone da dai sauransu wanda yake a hakikanin gaskiya wanda yake bin yanayi na guda yanayin abubuwan da suke gudana a Afirka ta kudu din musamman cikin shekarun baya nan zai ga da cewa akwai makamancin irin waɗannan abubuwan da suke faruwa a Afirka ta Kudu halin yanzu din sun faru a wasu 'yan shekaru da suka gabata. Ga misali a shekara ta takwas sakamakon wani irin rikice-rikice da ya faru a wancan lokacin na hare-haren da kyaman baki da ya faru a ƙasar Afirka ta Kudu din. A wancan lokacin mutane kusan kimanin biyu suka rasa rayukansu sannan kuma sama da dubu ɗari suka zamanto an tarwatsa su sakamakon irin waɗannan hare-hare da su 'yan Afirka ta Kudu din suka nan kaiwa ga shaguna da wuraren kasuwanci na baki. To kuma hakikanin gaskiya irin matakan da gwamnati ta ɗauka gurin faɗa da wannan abin da ya faru din wani abu ne wanda gaskiya in da duba lamarin za ga cewa gwamnati din bata ba wa abin wani muhimmanci na gaske da kawo karshen lamari din ba don kuwa idan muka duba duk da irin munin da lamarin yayi shugaban afirka ta kudu na wancan lokacin zabo mbeki bai yi wani kokari na magance tushen lamarin ba kawai da ya takaita ne da maganar nuna damuwansa kan abin kunya da wasu 'yan tsiraru suka aikata kamar yadda ya kira su na zubar da mutuncin jam'iyyar anc a lokacin abin da ya faɗa kenan a idan duniya amma kuma babu wani abin a zo a gani da aka yi na ganin menene musabbabin wannan lamari da kuma faɗa da shi din da kuma kawo ƙarshen matakai da za a ɗauka a ƙasa din da tabbatar da tsaro wanda yake da muhimmanci a gani wurin ganin cewa an daƙile irin waɗannan lamura wanda kuma daga baya sun sake faruwa irin haka ya faru a shekara ta 2015 a 2018 hakanan kuma da 2019 kafin yanzu abin da ke faruwa a halin yanzu din don haka ne sa wadansu daga cikin masana harkokin siyasa a kasar da ma waɗanda suke sanya ido daga waje suke ganin cewa jam'iyyar ta anc a hakikanin gaskiya ta ci gaba da nuna halin ko in kula kan alamun da ke nuni da irin faruwar waɗannan wata kamar da muka bayyana na kiya ko kuma da ke kokarin tashi da kuma haifar da irin abubuwan da a halin yanzu yake faruwa to amma dai duk da haka irin waɗannan abubuwan da gwamnati ta ringa yi a lokacin hakikanin gaskiya wani lamari ne wanda bai canza hakikanin abin da ke faruwa a ƙasa din ba saboda da kuma irin yanayin yadda al'umma suka fara yanke kauna daga batun tsarin demokuraɗiyya da kuma irin tsare-tsare na tattalin arziki a ƙasa din wanda kuma ɗaya daga cikin abin da ke nuni da haka din shi shine a shekara ta 2019 yayin zaɓe da aka gudanar a ƙasar inda a lokacin aka sami mafi karancin fitowar mutane yayin kada kuri'a tun bayan ware launin kawo ƙarshen ware launin fata da aka yi a ƙasa a shekara ta 1994 ba taɓa samun lokacin da jama'a ba su fito zaɓe ba kamar wannan zaɓen da aka yi wanda shi kansa wannan wata alama ce da ke nuni da irin yanke kauna da mutane suka fara yi sannan kuma wannan batu na rashawa da cin hanci shi ma ya daɗa karuwa musamman a cikin wannan yana wannan yanayin na shekaru biyu zai gabata na irin yanayin da ake ciki na wannan cuta ta covid-19 ko kuma coronavirus tun da kasar afirka ta kuta daga cikin kasashe ko kuma ce kasar ta farko a afirka ta a nahiyar afirka wanda cuta din ta yi kamari ta mamaye ko ina an ware maƙudan kudade don fara da wannan lamari din amma biliyoyin ran na kasa din amma kuma kusan mutane suna nuna cewa ba su ga abi wani abun a zo a gani ko kuma wato da aka yi ko kuma irin wato fatan da suke da shi wato ba haka dai suka gani ba eh, duk da cewa wani zai iya cewa hakikanin gaskiya wannan gwamnati da ake cike wannan abin ya faru a halin yanzu gwamnati ce wanda yake bata jima da zuwa ba tana kuma kokarin ta wanda ba ba mai kokonton cewa tana kokarin nata sannan kuma ba ta jima da zuwa ba sannan tana kokari wannan wani lamari ne wanda yake haka ne in aka duba abubuwan da ke faru amma kuma a daidai lokacin da shi kansa shugaban kasa din duk wasu abubuwan da suka faru a baya a iya cewa yana da hannu a ciki saboda ya rike a baya din ya rike mataimakin shugaban kasa ya rike makamai daban-daban a kasa din waɗanda yake zaka iya cewa da shi ake juya komai a kasa din amma daga irin waɗannan abubuwan da suka faru a kasa din a halin yanzu wasu abubuwa ne wanda da da jimawa an jima ana nuna ishara da irin faruwar irin haka sakamakon irin yanayi na mulki da abubuwan da suke faruwa a ƙasa din ko kuma irin fatan da mutane suke da shi wanda yake da girma na irin kawo canji a wannan ƙasa fatan da ake da shi shine cewa wannan rikici dai ya kawo karshe sannan kuma shugabanni da ake da su a nahiyar mu ta afirka su yi dubi kwarai da gaske sai irin yanayin yadda suke gudanar da mulkin su su yi kokari wurin kyautata irin yanayin yadda suke gudanar da mulkin su da kuma kokarin biyan bukatun al'ummun su bukatu na rayuwa waɗanda suka zamanto wajibi su biya wa al'ummomin su wanda yake idan har aka samu irin waɗannan abubuwa waɗanda aka biya mutane waɗansu irin bukatun su waɗanda yake ba wasu bukatu ne waɗanda kasashen namu na afirka da su gagara biya musu ɗin ba tabbas za a sami kwanciyar hankali sannan kuma abubuwa da su ci gaba da gudana a ƙasar to masu saurare da aka maka kashe abin da zamu gabatar muku sai kuma saduwa ta gaba ku huta lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh to da bayan shirin afirka yau sai kuma shirinmu na gaba muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ce da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum sashen Hausa na BH Iran. Mai magana Abubuwa Iman Jama'a Balwa da karamar kwamma Balwa jihar Adama tarayyar Najeriya. Ina mai ba da ra'ayina da cewa ina kira da gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin gwamna Abdullah Umar Ganduje da cewa lalle a tabbatar da cewa a shiryen da take yi ga da Sheikh Abdul Jabbar tabbatar cewa ta yi adalci a tabbatar da cewa an yi bincike an ba wa masana dama to gabatar da dukkan abubuwan da suka dace hukunci wanda ya daidai da shari'a a bawa shi jabbar dama da zai kare kansa a kotu domin tabbatar da cewa an masa adalci daidai gwargwado a mu a fahimtar mu abubuwan da ke faru a jihar kano akwai ingizawar malaman jihar kano ba daidai bane ba a cewa kai tsaye yankewa shi abdul jabbar hukuncin kisa ko kuma a musguna ko a ci mutuncin sakatar da cewa shi kokari da yake yi a iya fahimtar mu yana tsarkake manzo sallallahu alaihi wasallam ne Allah ka taimaki gaskiya a duk inda take daga buwai manja ma bola jihar adama tarayyar najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkato sunana Abubakar Legionnaire daga Agdas a jamhuriyar Niger. A yau na fito in ba da ra'ayi na bisa kan maganar da shugaban kasa Muhammad Bazoum ya yi eh, a kan kasar Mali. Wadda ta kawo cece ku ce bisa kan Rezio Socio. Mutanen kasar Mali gaskiya da ci gare ta kenan Muhammad Bazoum gaskiya ne ga muku. Sojawa suna fitowa su kama mulki kowa da kowa yana koko kama mulki yawa za ka kare kasar. Don haka shawara ce ba ku ba abin cece ku ce bane. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Tehran mai magana isu na wadatai da magaram jamhuri Nijar na kira ku daga nan wadatai da magaram. Ina so zai tsokaci a dangance da wani cece kuce da 'yan kasar Mali suke akan shugaban kasar mu na Nijar mahmud Bazum. su wannan abu ne da suke wanda gaskiya ba su kyauta ba nigerian baki ɗaya ganin yadda niger take fafutuka a ƙasar mali ya kasance 'yan mali suna maganganu kan 'yan niger da ma shugaban kasar niger abin san bai dace ba kuma wannan gyara kayan ne bai zama sauke muragbaye a kan furcin da ya a ƙasar faransa muna kira ga su kai zuciya nesa kuma allah dai ya shiga tsakanin nagari da mugu na gode ku tashi lafiya mai magana isu ne ma'aikatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan ma'aikatai ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon bioheads mai magana ni ne naku hassan talba george patescum ina so ne amfani da wannan dama mu godiya da jinjina ga sanata mai wakiltar yobe ta kudu wato sanata ibrahim muhammad bome wanda ake masa lakabi lakabi da mai rabon shinkafa a bisa kokarinsa da jajircewar wasa a wannan lokaci lokacin da talakawa suke bukatan abu ya zo ya sai rabe shinkafa ya raba abin yanka raguna da kuɗaɗe ta ɓangarori da dama a lokal gamin hudu da yake wakilta wannan sanata babu da za mu ce masa muna tashi da fatan alheri muna tashi da addu'a allah taimake shi kuma allah ba shi nasara akan karagar mulki daga mai sauraron ku hassan talba george fataskum daga jihar yoba nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan yi dan tsokaci a game da sallah mai zawa wannan babbar sallah to ya bagacin musulmi na duk duniya ina yi muku barka da sallah ubangiji allah sa a yi sallah lahiya a kare lahiya ubangiji allah ba mu damana mai albarka allah ubangiji ya kare mu daga masihun damana da ma wanda ba na damana ba duk bagacin musulmi na duniya allah ba mu kwanciyar hankali da nutsuwa da inganta da abin lahiya za ta ci na kuna agwa mai baci daga nan zandar Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadura Diga gadan Fulani Warji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Muna godiya da wannan damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyinmu a kan batutuwan da ke shi mana tuwa kwarya Allah ya saka muku da alkhairi. Ina muku fata alheri na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na biyu BOH Hausa. Mai magana Aminu ne daga maradin jamhuriyar Nijar. Abinda zan bayyana ra'ayina akan shi akan wannan makabula da aka yi ta abuja jabar da wannan sauran malamai dama wannan mukabala dai gaskiya a zahiri dai wannan lokaci da aka ba su ya yi kaɗan ko alama wannan lokaci bai cancanta ba ya yi kaɗan kuma na ji ya hoto ya ba da haƙuri a karo na farko da karo na biyu ya ce ga littattafan da ya gai ya ce ga su su ne a ciki aka yi wannan magana ta batanci ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce shi in shi ne ya yi da kanshi to yana neman gafara ga Allah da dukkan kuma musulmi in kuma ba shi ba to mutane a tashi tsaye a je a bincika wannan littafai mutane su kare addinin su ubangiji Allah ya shirye mu gabaki da Allah sa ya mu gane gaskiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na BOH Iran mai magana Sanusi Madatai daga da magaran a jamhuriyar Nijar A yau na shigo shirin ne ina son ku bani dama in miƙa sakon taya murna zuwa ga ɗalibai na ƙasar Nijar gabaki ɗaya waɗanda aka zana jarabawa ta Brebe ko BAPC wanda ɗaliban da suka samu wannan jarabawa ina taya su murna ina taya su murna Allah Ubangiji ya sa a jamhuriyar hakan. Sauran kuma da basu su samu damar samun wannan jarabawa ba ina taya su juyan hakan kuma ina fatan Allah Ubangiji ya sa hakan shine fa alheri a rayuwarsu rediyo ta hiran ku tashi lafiya mai magana sanusi maɗatai daga damagaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum radio boh tehran mai magana iliyasu yakubu rigawa ita su ga jihar bauchi game da dama da kuke ba muke bayyana ra'ayinmu to zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki bakina akan kaddamar da sabuwar manhaja da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya efcc ta samar to hakika hakan abu ne mai kyau muna fatan kwalliya ta biya kuɗin sabulu da fatan allah ya sa wannan manhaja ta kawo ƙarshen aikata laifukan cin hanci da rashawa a ƙasarmu najeriya da ma sassan ƙasashenmu na afirka baki daya na gode rediyo jamhuriyar musulunci tehran mai magana ilyasu yakuba daga jihar bauchi salamu alaikum da hausa murya radiyon musulunci na iran kuna tare da naku Toro a jamhuriyar nijar da magaram eh na shigo cikin wani gida in yi ra'ayi na a yau eh to gaskiya muna jinjina ma jami'an tsaron mu na nijar ma gabaki daya gaskiya ya iya jan kokarin da suke muna jinjina musu Allah barasa kuma Allah kiyaye Allah sa su yi nasara eh, ga wannan yan ta'adda da suke bayar eh, in ce nijar kin tamu to Allah ka kare mu kuma kuma Allah ka kare su Allah ka ba su karfin gwiwa kuma surtuma wannan wannan dan tashin hankali da aka samu na wajen na wajen bani bangoken nan kusan an samu an sun kashe kusan mutum 40 yan ta'adda to alhamdulillah Allah ba su nasara kuma Allah sa Allah ya kara ba su nasara kuma Allah ka kauda mu dukkan mene mai zalunce mu a kasar mu Nijar ko kun ce a duniya ba gabaki daya kuna tare na kule a jamhuriyar Nijar da Magaram Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Abdulaziz Firizi daga da magaran a jamhuriyar Nijar ina kira ga manoma da makiyaya yanzu lokacin damana ne ya kamata a ce su samu su sasanta kansu lokacin amfanin gona da kuma lokacin kiwo kenan ba za a samu wata matsala ba wajen hwadace hwadace muna kira da babban murya da Allah wannan maslaha tsakanin makiyaya da manoma a sasanta a samu shugabanni na kowane bangare a sasanta ma juna kafin a kai na wannan lokaci. To ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayensu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To daga wannan shiri na murai masu saurare yanzu kuma sai shirinmu na gaba kisoshin rayuwa ayi yi saurare lafiya. thank you Isoshin rayuwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da Stan ko kuma kisoshin salihan bayi na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin kisar annabi musa salam da fir'auna mun yi maganar cewa allah ta'ala ya umarci annabi musa salam da ya fita da bayansa cikin dare daga kasar masar sannan bayan da fir'auna ya ji labari ya aika zuwa ga dukkanin sassan masar na a tattaro masa mayaka don ya dawo da bani isra'ila su ci gaba da bautawa misrawa a nan sai allah yana cewa sai suka bi su suna masu fita a lokacin hudowar rana sannan a lokacin da jama'a biyu suka ga juna sai abokan musa suka ce lalle ne mu hakika wa'anda ake riska ne ya ce kayya lalle ni ubangiji na yana tare da ni zai shiryar da ni cikin surar shu'ara a ta 60 a nan wasu malaman tafsiri sun bayyana cewa fir'auna ya aika runduna ta farko don dawo da bani isra'ila wanda suke kokarin ficewa daga kasar masar runduna wacce ta kunshi mayaka shida sannan bayan an tattara na sauran sassan kasar masar a lokacin daga baya shi fir'auna ya fita da mayaka kimanin miliyan guda don ya riski rundunar farko sannan su dawo da bani isra'ila cikin kasar masar don haka a lokacin da bangarorin biyu suka ga juna sai mutanen musa salam suka tsorata sosai suna ta faɗa wa annabi musa ai za su riske mu ga ruwan teku a gabanmu ga shi kuma sun ƙara so ina za mu je ne amma sai annabi musa salam cikin nutsuwa ya ce masu ba haka ba ne ba za su riske mu ba don ubangiji na yana tare da ni kuma zai shiryar da ni don haka kada ku damu sai dai mai yiwuwa wasu daga cikinsu sun ji maganar annabi musa salam amma ba su gaskata shi a cikin zukatansu ba kuma suna jiran lokacin da rundunar fir'auna za ta yi musu ƙawanya ko kuma su kashe su ko kuma dai su kama su su sake mai da su bauta su kuma ƙara azabtar da su a nan sai umarnin allah ta'ala ya zo ga annabi musa salam sai muka yi wahayi zuwa ga musa cewa ka doki teku da sandarka sai teku ta tsage kowane tsagi ya kasance kamar falalen dutse mai girma cikin suratu shu'ara a ta da uku. a daidai lokacin da hatta annabi musa salam bai san ta yadda allah zai kubutar da su ba daga fir'auna da mutanensa amma ya yi imanin cewa wa'adin allah gaskiya ne ba zai taba sabawa ba a daidai wannan lokacin ne sai umarnin dukan teku da sanda ya zo masa sai suka ga ruwan tekun ya zama bongaye na ruwa masu tsawo suka bayyana a cikin teku wasu suka ce sai hanyoyi goma sha biyu gwargwadon ƙabilun bani isra'ila suka bayyana sai kowace ƙabila ta shiga hanya guda sandar annabi musa a.s. wacce a wani lokaci macijiya ce ta gargadi a wannan lokacin kuma ta zama wata mu'jiza ta tsagarwa take suka zama manya-manyan bongaye na ruwa da sauri bani isra'ila suka fada cikin hanyoyin da aka samar a cikin teku don bulla ta ɗayan gabar tekun sai dai abin mamaki shine wato mutanen fir'auna bayan ganin wannan babbar mu'jiza ta annabi musa alaihissalam wace ta tsaga teku a lokaci guda ta fidda hanyoyi ga bani isra'ila don su bi hanyoyi su yi nesa daga fir'auna da rundunarsa mutanen fir'auna ba su dawo cikin haicinsu ba ba su yi tunanin cewa halakar su ce ta kusa ba sai dai hankalinsu ya koma kan riskar bani isra'ila don dawo da su wanda suka sami yancin kansu ba su yi wannan tunanin ba sai suka fada cikin hanyoyin da sandar annabi musa alaihissalam ta samar da umarnin allah a cikin ruwa wai suna zaton za su kama su a nan sai allah yana cewa kuma muka ƙetarar da bani isra'ila teku sai fir'auna da rundunarsa suka bi su bisa ga zalunci da ƙetare haddi har a lokacin da nutsewa ta riske shi ya ce na yi imani cewa hakika babu abin bautawa face wannan da bani isra'ila suka yi imani da shi kuma ni ina daga musulmi cikin suratu yunus aya ta casa'in to masu sauraro saboda ƙurar lokaci a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to bayan shirin kisoshin rayuwa yanzu kuma sai shiri na musamman da muka tanar muku dangane da babban sallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri na musamman da ya shafi al'amura na babbar sallah wato idul adha wadda bi iznillahi subhanahu wata'ala musulman duniya baki daya za su shiga cikin wannan idi sallah ce mai muhimmanci idi ne mai ɗaukaka a wajen allah da wajen manzansa da wajen mala'ikun Allah da kuma wajen mumine baki ɗaya rana ce wadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan ainihin rana ɗin to a cikin al'amura na ranar idi akwai wasu abubuwa ɗin da suka yi kusan daidai da idil fitr wato ƙaramar sallah to amma akwai abubuwa da dama da suka bambanta wannan rana ta ranar sallah wato sallah babba da ainihin karamar sallah din to abubuwan da suke wato ayyuka na ibada da ake aiwatarwa a cikin wannan rana wato ranar idi ta babbar sallah akwai ayyuka da malamai suka ambata suka kuma kawo a cikin littattafai wanda wannan rana ta babbar sallah ita ce rana ta goma ga watan zulhijja to da farko dai abin da malamai suka ambata shine akan yi wanka wato lalle musulmi in ya wayi gari ya kasance wato wasu malaman suka ce mustahabbi ne mai karfi a ce a wannan ranar sallah da safe mutum ya yi wanka to wasu malaman ma sun ce wajibi ne wato idan muka duba za mu ga a shike kenan rana ce mai muhimmanci da har wasu da wanka a ranar ta zama wajibi to in aka yi madauka akan habi din ne aka yi mutum ya yi wanka mafi yawa da daman mutanenmu ba sa ainihin ɗinka kayayyakin sallah sababbi a ranar babbar sallah an fi a ranar ƙaramar sallah to al'adu suna da daban-daban a cikin al'amura na ainihin al'umma duk da dai wayannan abubuwa din wani abu ne na nuna farin ciki domin idi ne wanda yake ya shafi addininmu addininmu na musulunci kuma ɗaukaka al'amura ne na wasu alamomin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ku ya ce wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wato duk wanda ya ɗaukaka wasu alamomi na addinin Allah duk wasu alamomi da za su nuna wa mutane wasu al'amura na ubangiji mutum ya ɗaukaka irin wannan to lalle wannan wani abu ne da yake nuna irin takawaɗin da mutum yake da shi to saboda haka sanya tufafi masu kyau a ranar babbar sallah yin wanka da kwalliya da sanya tufafi mai kyau a ranar kafin a tafi sallar idi lalle abu ne mai muhimmanci mutum ya shafa turare bayan ya yi wanka ya ɗauko kayansa ko da ku kayan kaya ne wanda ya yi sallah karama da su ya ajiye su bayan ya yi sallah karama ya kuma ainihin watakila sa su ya je sallar juma'a da dai abin da ya yi da su misali to idan ba shi da daman yin sababbi to wannan ɗin ma zai iya wanke su ya tanade su ranar sallah babbaɗin nan da safe ya yi wankansa ya ainihin shafa turare ya ɗauko waɗannan kaya da ya wanke su ya goge su sai ya sa su sai kama hanya ya tafi ainihin sallar idi to daga cikin abubuwan da suke masu muhimmanci a wannan rana shine kamar yadda na faɗa wanka daga wanka sai kuma a kama hanya a tafi sallar idi to wannan sallar idi din abu ne wanda yake ana yinsa daidai da irin yadda ake sallar idi a ainihin sallah karama ba wani bambanci to abin da yake mai mustahabbi a nan shine kada mutum ya ci komai misali in ya wayi gari ranar sallah da safe to ya kamata a ce ya yi wanka ɗin nan da kamar karfe shida na safe bayan ya sallah asuba ko kuma ya ɗan huta zuwa karfe ainihin shida da rabi tunda watakila sallar idi ɗin akan yi ta karfe takwas mafi yawan gurare karfe takwas ake sallar idi to kaga mutum ya tashi ya yi sallar asubahi ya dan yi zikirinsa ya karanta alkur'ani to sai kuma wajen shida ko shida da rabi misali sai je ya wankansa amma bakwai din ne ma karfe bakwai ya yi wankansa ya shishirya ya ɗauko sababbin kayansa din nan ya sa su ya fesa turarensa sai kaga ya kama hanya a hankali ya tafi sallar idi to a nan abinda malamai suke ce kada ya kasance ya tafi ya take cikinsa da abinci a wannan lokacin ya je ya sallah din tukun a yi sallar idi a idar kuma in ya dawo gida an so shi kuma mustahabbi ne abin da zai fara kaiwa bakinsa ya zama na wani bangare ne na ainihin naman da aka yi layya da shi in allah ya sa shi mai ainihin wadata ne allah ya ba shi iko ya yi layya to in ya dawo daga sallar idi mafi yawa sai an dawo daga sallar idi kamar dai a wannan gurare namu misali a afirka mafi yawa amma a sauran gurare din ba ba afirka ba sai an dawo daga sallar idi ake yin layya to in aka dawo aka yi layyan nan ba lallai sai an gama fiɗa an yi komai sai dan ce a yanko masa wani bangare na wannan abin da aka layin sai ba wa matansa ko ya ba wa ainihin wasu daga cikin ainihin waɗanda suke masa girke-girke sai su dan soya masa ko su gasa masa wani bangare na wannan naman layyan ya zamana da shi zai buɗe baki wato buɗe baki ba ya wai bisa cewa ya yi azumi ba ne a'a tun da aicin da ya tafi sallar idi bai ci komai ba da ya dawo din ma aka yi layya yana nan dai to su ana yanka layya ana yanka abin layyan nan ana cikin fiɗa sai ce da mahaucin nan da Allah dan yanko min guri kaza sai je kai gida sai a yi masa gashi na sauri-sauri ko kuma soyawa ta sauri-sauri ko kuma duk abin da za a yi amma farfesu za a yi masa ya dai yi buɗe baki da wannan naman layyan wannan an ce mustahabi ne wato kuma sunna ce ma aka ce mai muhimmanci to wannan shine dangane da wasu abubuwa masu muhimmanci daga nan a wannan rana ta sallah dai ta sallah babba akwai addu'o'i da ake masu muhimmanci su ma waɗanda suka zo a cikin littattafai waɗansu ana yin su kafin sallar idi ko an kama hanya zuwa sallar idi ɗin wasu kuma ana yin su bayan ma an je an yi sallar idi ɗin an dawo akwai wata addu'a da ta zo ana cewa da ita addu'a ta 48 a cikin littafin sahifatu sajadiya to wannan wacce take farawa da allahumma haza yawmun mubarakun wannan addu'a din malamai suka ce lallai yana da kyau a ce ranar idi mutum ya karanta ainihin wannan addu'a abu na gaba akwai addu'a wacce ita ma tana da muhimmanci da ita ma ake karanta ta ana kiran wannan addu'a ya manyar hamu malla ya rahamuhul ibad wannan addu'a tana da muhimmanci ita ma a karanta ta a wannan rana sannan da bayan wannan ana akwai addu'a wacce ake ce mata addu'ar nuduba a ranar idi babba ko kuma sallah babba ana karanta addu'an nuduba kuma yana da muhimmanci a ce mutum ya karanta bayan wannan sai kuma abu da rike mai muhimmancin gaske sunna ce mai ƙarfin gaske shine yanka din kamar yadda muka bayani wato yin layya ga wanda Allah ya horewa lallai abu ne mai muhimmanci sunna ce babba sunna ce mai muhimmanci ga wanda Allah su ta'ala ya horewa ya yi layya din nan to abu na gaba wanda ake a wannan rana shine kabbarori akwai wasu kabbarori da ake yi kamar mutumin da allah ya kai shi maka yana muna a cikin muna nan akwai lokacin da mutum zai zama a amina yake wasu kuma ba sa mana suna wasu garuruwa din daban ko kuma suna ainihin sauran kasashen su basu ma je hajji ba a wannan lokacin to ga wanda ya je hajji yana wannan muna to wannan kabarori din ana so mutum ya dinga yin su daidai da kwana ainihin ko kuma salloli goma sha biyar mutum zai kasance yana yin waɗannan kabbarori ɗin salloli goma sha biyar a cikin salloli goma sha biyar wanda sallah ta farko tana farawa ne daga sallah azahar ta wannan rana ta idi ta babbar sallah daga wannan sallah azahar ta wannan ranar ake fara wannan kabbarori ɗin har zuwa wato sallah asubahi ta ranar goma sha uku ga watan zulhijja ake son mutumin da yake muna ya zama yana yin waɗannan kabarori waɗanda kuma ba su je hajji ba kuma ba sa wannan ainihin gari na muna ɗin ba sa wannan guri kamar wanda suke sauran ƙasashe a afirka ne a ainihin sauran ƙasashe daban-daban ne to su ana so su ma su yi waɗannan kabarori ɗin to su kuma su yi wannan kabarori har zuwa bayan salloli kamar guda goma kenan waɗannan salloli da su yi kabbarori bayan sun idar da salloli kamar guda goma suna farawa su ma daga sallah azahar ta ranar idi din nan wato ranar babbar sallah daga wannan rana da wannan sallah ta azar suke fara wannan kabbarorin bayan bayan sallah din su kirga salloli har guda goma to su ma in sun fara har sukan kai ranar goma sha biyu ga watan zulhijja wato kenan kamar a ce a ainihin sallar asuba ta ranar goma sha biyu ga zulhijja su ma har zuwa wani lokaci za su dinga waɗannan kabarori to waɗannan kabarori kamar yadda suka zo a cikin ruwaya sahihiya wacce ta zo a cikin usulul kafi waɗannan kabarori su ne kamar yadda ake cewa allahu akbar allahu akbar لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الا ما هدانا allahu akbar على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا waɗannan kabarori suna da muhimmanci kamar yadda na bayani ya zamana daga bayan sallah a zahar ta ranar idi dinnan wato babbar sallah a ce mutum ya fara su har zuwa sallah asuba ta ranar goma sha biyu ga watan zulhijja wannan abu ne mai muhimmanci tunda wannan shekarar musamman shekara ce da ba wanda ya je haji waɗanda suke aikin haji a wannan shekara ɗin saboda waɗannan matsaloli ko kuma annoba ta coronavirus virus nan waɗanda suke haji a bana kurin su ne waɗanda suke zaune a saudiya to saboda haka duk waɗanda suke sauran garuruwa a wannan shekara to kaga kowanne zai yi waɗannan kabarori bayan salloli guda goma tun daga azahar ɗin ranar babbar sallah har zuwa sallah asuba ta ranar goma sha biyu ga watan zulhijja to waɗannan duk suna daga cikin abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci malamai suka ce to kuma mutum ma ya kasance zai iya a ce duk bayan salloli kowace sallah ya yi sallah ya idar duk sallan da ya idar ya yi waɗannan kabarori da makaranta su ma abu ne mai muhimmanci kuma ubangiji subhanahu ta'ala zai ba mutum lada mai yawa sallah dai kamar yadda muka faɗa tana daga cikin al'amura ibadu masu muhimmanci rana ce ta nuna farin ciki rana ce ta yafewa juna rana ce ta ziyartar 'yan uwa rana ce ta dukkan wasu abubuwa da da suka faru ka ƙaura cewa wasu 'yan uwanka wasu abokanka wasu jama'a wato irin a ce silatun rahim wato ƙoƙarin sada zumunta wannan abu yana da muhimmanci a cikin addinin musulunci saboda haka rana ce ta yadda 'ya'ya za a tura su su kai ziyara ga dangi ko a ina suke haka ma kai kanka ka je ka ziyarci abokanka abokanka su kawo maka ziyara a je a gaida wancan a duna farin ciki a wannan rana wato wannan rana ku na idi sawa'un karamar sallah ce ko babbar sallah ranaku ne da Allah ta'ala ya sanya su suka zama idan lil muslimin suka zama wata wasu ranaku na idi ga musulmai to sannan ubangiji subhanahu ta'ala yana so mu ji wani abu na hakikanin kauna da ainihin kusantuwa ga junanmu mu kasance masu rahama da junanmu kuma ba wai kurin an yi a ranar ta gama ba sai ya zama na daga lokacin an ci gaba da wannan ainihin sada zumunci an ci gaba da wannan kauna an ci gaba da wannan abubuwa da aka saba wannan shine abin da musulunci yake so wannan shine abin da manzon tsira sallallahu alaihi wa wasallam ya dora mu akai wannan shine abin da dukkan magabata daga cikin ausiya'u da auliya'u da kowa yayi mana ainihin bayanin sa kamar yadda shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da yake da rai a lokacin da ya zo mana da wannan addini a aikace ya nuna mana yadda ake waɗannan abubuwa saboda haka allah ubangiji muke fata ya karɓi dukkan ibadunmu da kuma ainihin niyyar mu kyakkyawa duk wasu abubuwa da muke aiwatarwa domin neman yardarsa ubangiji allah ka yarda da mu a cikinsu ka kuma datar da mu wajen aiwatar da ayyuka da suka shafi addinin nan namu muna fata ubangiji allah ya maimaita mana wannan sallah mu ga ta baɗin baɗaɗa kamar yadda muka ga ta wannan lokaci kuma ya ba mu ikon aiwatar da dukkan wasu wajibai da suke kawo kanmu bi haƙƙi muhammadin wa alihi al to da kuma kawo ƙarshen dukkan abubuwan da za mu gabatar muku amma da kima dan sauran lokaci ga wasu daga cikin kanun labaran duniya da kuka riga da kuka saurara kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa za a ci gaba da tattaunawa dangane da dawowar amurka cikin yarjejeniyar jcpoa bayan an kafa sabuwar gwamnati a kasar a nan gaba kamfanin dillacin labaran iran press ip a takaice na nakalto sa'id khatib zade yana faɗar haka wata hira da ya yi da 'yan jaridu ta kafar sadawa ta intanet a yau litinin a nan birnin tehran khatib zade ya kara da cewa a cikin tattaunawa wanda suka gabata har zagaye na shida an sami ci gaba mai yawa sai dai ya kara tabbatar da cewa iran za ta koma kan yarjejeniyar jcpoa ne kawai idan amurka ta ɗage dukkanin takunkuman da ta ɗora wa ƙasar bayan ficewarta daga yarjejeniya a shekara ta 2018 to masu saurari da kama ka ƙarshen dukkan abubuwan da za mu gabatar muku da fatan kun ji daɗin abubuwan da muka gabatar muku din in haka ne suka biyo muku gobe da safe inda za mu sake kasancewa tare da ku kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.